يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تجمع ترقى رمضان ألف دريه حدود ثلاثين دشدة wace ta yi daidai da 26 ga watan yuniyo shekara ta 2015 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu har kullum kamar yadda muke faɗa yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah masallacin da ke kan titin bypass a nan garin kaduna a jiya mun kwana a kan aya ta hamsin da hudu wato ayar da allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayanin cewa shi ne ya halicci sammai da ƙasa sannan ya daidaita kan al'arshi yana lullubewan dare da yini daren na neman yini da gaugawa da rana da wata da taurari duk ababen huwa cewa ne da umarninsa ku saurara da halitta da umarni na Allah ne subhanahu wa ta'ala sannan mahalicin baɗai ya girmama ko kuma ya albarkanta to sai muka kwana muka yi ittifaki a nan ajiya cewa Allah subhanahu wata'ala mun fahimci duk wanda aka tambaya daga cikin mu yana ina Allah subhanahu wata'ala yana sama menene dalili muka ce don mutumin da ke guje wa fassaran istiwa'i akan daidaituwa sai muka ce to za ka samu a wasu wuraren yakan daidaita yadda fassara ta zo ko da ko ta shafi ɗan adam misali idan aka ce almahabba almahabba menene ma'anar mahabba da hausa so ko kuma ƙauna misali to allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ladina amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه yuhibbuhum wa yuhibbuna in ka tambayi mai irin wannan tunani ya zai fassara zai ce maka Allah da sannu Allah subhanahu wata'ala zai zo da wasu mutane Allah yana son waɗannan mutane suma mutanen suna son Allah subhanahu Ka kaga nan almahabba zai fassara maka ita yadda take a wurin Allah subhanahu wata'ala hakan nan zai fassara maka ita a wurin mutane to amma kuma istiwa'i in an zo daidaituwa zai ce maka a'a wannan ina gudu ne kada in siffanta Allah subhanahu wata'ala da sifa irin ta mutane amma kuma a can bai guje ma irin wannan sifa ba muna fahimta misali kamar al-ghadab Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin yana fishi sannan kuma yakan jingina fishin nan zuwa ga dan adam Allah yana cewa siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba hanyar waɗanda kai fishi da su ba sannan kuma a haƙƙin kafirai yace fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sun dawo da wani fishi akan fishi kaga anan fishi a haƙƙin Allah subhanahu wa shine fishi a haƙƙin dan adam shi mai irin wannan fasara duka haka zai fasara a can da nan amma kuma a can shi ne yake bauɗewa nan ɗin ya yarda cewa fishin Allah ba irin na mutum bane amma kuma a can sai ce maka a'a saboda ina gudun in siffanta Allah ne subhanahu wataala da siffa irin ta mutane Allah yana cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نم ما غاشي فشي يازو kenan Allah subhanahu wataala yana fishi amma fishinsa ba irin na mutane ne, mutane suna fishi amma fishinsu ba irin na mutane ne. to me yasa anan zamu ittifaki da kai kuma a can sai mu bauɗe idan to mun yi bambanci muna fahimta to akwai gaba guda ɗaya wato wacce lokaci bai bamu dama muka yi bayanin ta ba ba laifi bane yanzu mu shi ta kafin ma ci gaba da karatu ita ce alalahul khalqu wal amr da umurni da halitta na Allah ne subhanahu wataala mu'tazilawa da su da yan shi'a imamiyya sai suna mai da umurni da kuma halitta abu daya abinda nake nufi koko nake so in ce wato da wannan suke kafa hujja da cewa alkur'ani halitta ce ba sifa bace ba magana bace ta Allah subhanahu wataala shi yasa ibnu uyayna yake cewa radiyallahu an farraqa bainal amri wal khalq Allah subhanahu ya raba tsakanin umurni da kuma halitta muna fahimta faman jama'a bainahuma faqad kafar don mutumin da ya hada tsakanin halitta da kuma umurni to wannan inji ibnu uyayna radiyallahu anhu yace wannan kafiri ne ma'ana da umarni da nufi ba ɗaya suke ba umurni da nufi ba ɗaya suke ba in na fito da misali karara za mu iya gane wannan magana akwai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi umarni da shi amma kuma baya nufin a yi shi shine amara wa arad akwai kuma abin da yake arada wa lam ya'mur yayi nufin ayi hakan amma kuma bai yi umurni da ayi haka din ba wannan haka an kaji shi kanka sai ya buga sai an fito ba da misali zaka iya gane magana misali amara wa arad akwai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma yayi nufin ayi. misali kamar imanin abubakar radiyallahu an Allah subhanahu wa ta'ala ba ya umurce shi da imani ba ya yi imanin ko bai yi ba da nufin wa waye imani to kaga Allah ya umurce shi sannan ya yi nufin ya yi imani muna fahimta don haka wasu ababe ne daban umarni daban sannan kuma nufi daban misali kai bari in buga maka misali a hausancenka idan ka sanya ɗanka aiki yaƙi muna fahimta ai kakan ce in kace yi kaza dan yi wani gungun kace to ba ni ba ni ba na so ba ni ba ni ba na so ai kai ba wai kana nufin ya baka bane ba ga tsaye kake mishi ba amma inda zai aikin dama ba umurnin ka bane to kai umurni kuma kai nufin ai aikin amma idan da zai ce a'a ya dan nuna maka damuwa sai kace to ba ni ba ni ba ni amma kai ai ba nufin ka bane baka muna fahimta sannan akwai umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala amara wa lam yurid zai yi umarni da shi amma kuma bai yi nufin ayi ba misali kamar imanu abuja imanin abuja Allah subhanahu wa ta'ala ba ya ce da abuja ya imani ba qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace duk duniyar mutane da musulmai da kafirai ni manzo ne zuwa gare ku gaba daya aya ce imani ko to amma bai nufe shi da yin imanin ba shine amara walam yurid ya umurce shi da imanin an fahimta amma kuma bai a yi ba wato bai nufin ya imanin ba misali kamar shahadar hamza radiyallahu an Allah subhanahu wa ta'ala arada hamzata bi shahada yayi nufin hamza da yayi sheda yayi mutuwar shahada amma shi ya ce kafirai su kashe shi ba ku bani amsa ba shin Allah ne ya ce kafirai su kashe hamza amma kuma nufin Allah ne mai shahada to don haka umurni da kuma wato abin nan umurni da nufi wani abu ne daban-daban an fahimta to su sai suka dunkule sai suka ce ai saboda wannan alkur'ani halitta ce ba sifa bane manyan magabata suka ce duk mutumin da ya ce maka ƙur'ani halitta ce ba sifa bace wannan ba musulmi bane menene hujjar su suna cewa wai ma tihin min zikirin min ar-rahman muhdathin ma tihin min zikirin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abun wa kana amru Allah qadaran maqdura al'amarin Allah ya kasance abin hukuntawa ne wa kana amru Allah gashi nan sai suna cewa da wannan ne muke cewa ai qur'ani tunda magana ce halitta ce ba sifa bace muna fahimta to su ko sun manta cewa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ambaton yakan zo ne a bakin kowane manzo da Allah zai aiko a lokacin ne yake farau su a wurinsu amma a cikin ilimin Allah ba sabo bane muna fahimta misali kaman kai maganarka in ka kalli in shekarunka misali talatin idan aka waiwaya shekaru arba'in goma shekaru goma baka nan da maganarka da jinka da ganinka a lokacin da ba su nan da baka nan suna na amma a lokacin da kake nan ne me to duk mutumin da ya ce maka alqur'ani halitta ce yana so ya ce maka Allah fararre ne an fahimta to shi yasa malamai suka ce duk mutumin da ya faɗi wannan ba musulmi ba ne? kuma duk mutumin da ya ce Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su ne to wannan ya fita daga cikin musulunci kamar da ibn uyayna ya fada radiyallahu anhu a lokacin da shi'a wato suka samu dama suke mulkin mutane da su da mu'tazilawa ya kasance suna tirsasa malamai akan kama malami a ɗauki ƙur'ani a ce ma taqulu fil qur'an me zaka ce cikin alqur'ani idan kace alqur'ani kalamullah magana ce ta Allah ko kuma kace sifa ce ta Allah sai su dinga maka bulala cikin irin wannan uquba ya zanto imamu malik radiyallahu an aka yi masa duka sai da hannunsa ya shanye shi yasa baya iya yin qabdu a wancan lokaci imamu ahmad bin hanbal radiyallahu an saboda wannan musiba ya zanto sai da aka fasa buladarsa ya zanto ya kamu da cutan yoyin fitsari saboda duk waɗannan aslaf magabatan sun tafi akan qur'ani sifa face, magana ce ta Allah subhanahu ta'ala ba halitta bace saboda in kace halitta ce to so kake kace Allah subhanahu ta'ala fararre ne dukko mutumin da ya jingina faruwa ga Allah wannan ba musulmi bane muna fahimta to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 55 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين الله سبحانه وتعالى yana mana bayani akan wannan ayan babu wanda ya cancanci a roƙe shi a kira shi koma bayan Allah subhanahu ta'ala. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون النبي annabi Nuhu ya ما دل da waɗanda suka ansa masa hakan nan wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya in ka dinga ɗaukan annabawan nan ɗaya bayan ɗaya zaka dinga samu sun kira Allah subhanahu wa ta'ala wa nuhan iznada min qabl فاستجبنا له فنجيناه وأله من الكرب العظيم يا روكي الله سبحانه وتعالى هكا كما دكان النبا ونن النبي إبراهيم يا روكي الله سبحانه وتعالى رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني النبي موسى إنك كوما شيما يا روكي الله سبحانه وتعالى ayoyi da yawa sun mana irin wannan bayani rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun duk annaba wannan gaba daya sun roki Allah subhanahu wa ta'ala annabi Isa ma in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in zaka yi musu gafara kai mabuwayi ne mai hikma in kuma zaka yi musu azaba to dai bayin ka ne duk yadda ka so kana iya yi da su subhanahu wataala shi yasa Allah yake cewa wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni ni ina kusa da su da sani na da kuma taimako na ina ansa kiran duk wanda ya kira ni Allah subhanahu wata'ala kuma yake nuna mana cewa don ma mutumin da bai roƙo Allah subhanahu wata'ala Allah zai shigar da shi cikin wutar jahannama a kaskance innal ladhina wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin don waɗanda ba su roƙon Allah Allah subhanahu wata'ala zai shigar da su cikin wutar jahannama suna kaskantattu suna wulakantattu shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man lam yas'alillah yaghdab alai don mutumin da baya roƙon Allah Allah yana fishi da shi subhanahu wataala ya kuma umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi yayi addu'a qul Allah aw ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce addu'a hiya ibada addu'a ita ce ma bauta addu'a da kake ganinta ita ce bauta shi yasa duk mutumin da baya roƙon Allah subhanahu wataala zai samu tasgaro zai samu tseko a cikin al'amuransa Allah ya ce udu'u rabbakum ku ambaci ku tadarru'an kuna masu kankan da kai wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al min al-qawl wato ba sai ka daga sautin ka kai ihu ba amma kai kankan da kai ka roki Allah wa khufiyatan sannan ka boye addu'ar da kake yi tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala innahu lallai shi Allah la yuhibbul mu'tadin baya son masu ƙetare iyaka wurin addu'a shi yasa ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tajhar bi salatik wala tukhafid biha wabtaghi baina dhalika sabila kai dai baka daga sauti ba kai kuma baka yi kasa kasa ba amma ka dauki hanya tsaka tsaki tsakanin dagawa da kuma koyewa haka a wurin kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin bayin Allah a lokacin da za su ba da kyauta والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سورة باسو a wurin kyauta sannan ba su ƙauro suka tsaya tsaka tsaki ba su yi banna ba sannan ba su yi ƙoro ba haka kuma a wurin badawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bas fataqud maluman mahsura wurin badawa kar ka saki kai banna sannan kuma kar kai koro a'a ka dauki hanya tsaka tsaki ki yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahih hadisin Aisha radiyallahu anha ta ce ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma annabi ba a taba bashi zabi tsakankanin al'amura guda biyu ba face ka ɗauki mafi sauki ne wato na tsakiya yake ɗauka. baya zafafawa baya komawa baya amma yakan tsaya tsaka tsaki to haka wurin addu'a o rabbakum ku kira mahaliccinku tadarru'an kuna masu kankan da kai wa khufya sannan kuma kuna masu koye wannan addu'a da kuke tsakaninku da Allah subhanahu wataala haka a wurin bada sadaka ana so a ɓoye ta in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum a ɓoye innahu lallai shi Allah subhanahu wata'ala la yuhibbul mu'tadin baya son masu ƙetare iyaka wurin addu'a yana daga cikin ƙetare iyaka a baka sunayen wasu abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah shine yake da tsarkaka kyawawan sunaye ku kirayi Allah subhanahu wata'ala da wannan sunaye amma yana daga cikin ƙetare iyaka a baka sunayen wasu abubuwa daban wanda baka san menene ba ka je kana kiran su koma bayan Allah subhanahu wataala wannan ketare iyaka ne a cikin addu'a ko ko a'a ka dinga tambayan Allah abinda kai a tunaninka ba zai yiwu ba misali ka zo kana addu'a kana cewa Allah Allah ka mai da masallacin nan zinari Allah bai alƙawari haka ba ƙetare iyaka ne wannan a cikin addu'a shi yasa ya tabbata a cikin sunan da wasu wurare daban-daban ibnu jurayj yana cewa rahmatullahi alai yukrahu raf'u sauti wan nida'i was siyahi fi du'a an kyamaci ɗaukaka sauti a cikin addu'a da kuma magana kai har ma a cikin kira shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa eh, yana umurta eh, wala menene ya bunayya aqimi salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak in wala tamshi fil ardi marha can gaba ke cewa menene waqfit waqsid fi mashika waqdud min sautik wato kai tafiya a hankali sannan kuma ka mai da sautin ka kasa kasa inna an kira aswati la sautul hamid lalle mafi munin sauti wurin Allah da kyama shine sautin jaki to ba a so ka daga sauti ka dinga ihu kana hayaniya ba a san wannan kai hatta tafiya Allah subhanahu ta'ala ya yabi bayin Allah wa ibadur rahmani yamshuna 'ala al-ardi هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها إنها ساءت مستقرا قاشنا ديوا ديوا ولا ديوا الله سبحانه وتعالى كوما يناسو أيشي دكي دكي يناسو أيشي سنو سنو شيسا يتبتع تكين صحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأشج عبد القيس inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah a cikinka akwai halayya guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana son ma'abucin irin waɗannan ali alhilmu wal ana haƙuri da kuma dattaku da tsantseni cikin al'amura Allah subhanahu wa ta'ala yana son waɗannan sifofi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadisin Abdullah ibn Mughaffal cewa Abu Na'ama ya rawaito Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu ya ji yaronsa yana addu'a me yaron ne yake cewa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad ya Allah ni ina ina roƙonka ka tafaran farin gida gida zaka bani ka tafare kuma fari an yaminil janna idza dakaltuha. Allah wannan ka tafaran gida ina so ka bani shine a daman aljanna in har na shige ta Abdullah ibn Mughaffal ya ji ɗansa yana wannan addu'a radiyallahu anhuma faƙal sai ya ce da shi ya bunayya ya kai ɗana salillahal janna ba ka ta farin gida za ka dinga roƙon Allah ba domin idan Allah subhanahu ta'ala ya baka ka ta farin gida misali ko a duniya ba ka sha ba a lahira mai kai amma ka roƙi Allah aljanna wa ubhu ko wa ubbihi minan nar sannan ka nemi tsarin Allah subhanahu ta'ala daga shiga wuta domin sau da yawa yana ɗaya daga cikin addu'a da ta tabbata du'a'ul mas'ala da ake koko du'a'ul ibada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana roƙon Allah yana ce Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar ya Allah kai mani kariya kai mani tsari daga shiga wuta don haka kai ma ka roƙi Allah aljanna sannan ka nemi tsarin Allah daga shiga wuta fa inni sai yace ni sami'tu naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa sayakunu qaumun da sannu wasu mutane za su zo a bayana ya ta'addauna fi du'a wato suna ƙetare iyaka a cikin addu'a ashe da wannan muke iya fahimta idan za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙi Allah kana mai tsarkin niyya kana kuma mai buƙatuwa da nufin cewa Allah zai anshi wannan addu'a amma kar ka wuce iyaka wurin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai yasa har wa yau domin ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana kamar yadda abin abu musa al-ash'ari ya rawaito radiyallahu an ya ji mutane suna ta addu'a suna ta ya Allah ya Allah annabi sai ya kalle su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce irba'u aswatakum ya ku mutane kowanne ku ya sassautar da sautin sa fa innakum la tad'una al-asam ba kuna kiran bebe bane ba kurma kuke kira ba innama tastad'una sami'an qariba kuna kiran mai ji ne wanda ke kusa da ku da taimakonsa da kuma ilimin sa a don haka ka ta sauti kana ya kaza kana kaza ko kana wasu abubuwa haka wannan duk ba kai nan ba innama kai kankan da kai sannan ka sun kui da kai ka roƙi Allah shi wanda kake roƙa ya san abin da za ka roƙe shi gabanin ka roƙe shi muna fahimta wala tufsidu ولا تفسدوا في الأرض إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها kada ku yi banna a cikin ƙasa wato bayan an riga an gyara ta kada ku yi banna a cikin ƙasa bayan an riga an gyara ta da imani malamai sun tafi matafiya da dama akan abin da ake nufi da fasadi Allah subhanahu wa ta'ala baya son banna baya son mabannata baya son masu umarni da banna shi yasa a cikin ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani yana cewa eh, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu la'izzatu bil fa hasbuhu jahannam وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وتؤلى سبحانه وتعالى yana ba mu labarin wani mutum wanda idan ya juya cikin ƙasa babu abin da yake idan ba ɓanna ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ka gaya masa Allah baya son banna kuma baya son mabannata shi yasa annabi shu'aib alaihi salatu wassalam ya gaya wa mutanensa irin waɗannan maganganu da yawa wa ila madiyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullah ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا كركو يبنى أجكين قسا يا دنگ كرا متاننسا بنى با أبابك وجه الله سبحانه وتعالى يكسو بنو إسرائيل Allah ya musu irin wannan magana gabanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ajli dhalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafs أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا دون متمن دي دوكي بنا كسر رايك لا لا تأبن دي كي دي دي تتشيني أدوران قصا to wannan kamar kai ka ce ya kashe mutane ne gaba daya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada kuyi ɓanna a cikin ƙasa bayan an gyara ƙasan nan da imani shi Abduhak ad-dhahhak yake cewa radiyallahu an abinda ake nufi da ɓanna. la tu'awiru al-ma'a al-ma'in kada ku gurbata ruwa kyakkyawa ku zo ku gurbata shi kada ku yi wannan wala taqta'u ash-shajar al-musmir dirara sannan kar ku je ku samu bishiya ku zo ku yanke ta alhali bishiyan nan ko da ba ta tsiro wato akan zauna karkashin ta a ji inuwa kar ku je ku yi wannan yana ɗaya daga cikin banna sai ka duba ka ga abin da ke faruwa yanzu a cikin ƙasar nan misali Kaduna nan jiya akwai yara da suka zo dab da mu suka shiga wasu 'yan shara suka je suka sassari mutane suka matsa wani asid a cikin fiskarsa sannan gabanin wannan a unguwar rimi irin wannan abu ya faru sun shiga gidan bulo din wani mutum suka faffasa bulo din sannan suka sassari al'umma mutumin yake cewa yara ne sun fi ɗari ba mata yadda za ka ce wai bari ka tunkari wannan a don haka mu muna kira ga gwamnati awwala farkon fari duk da dai gwamna ya fito ya yi magana ya ce a bar musu waɗannan abubuwa a hannunsu ba fa zai yiwu mutane ku mutanen anguwa ku sama irin wannan abu ido ba idan yaran nan suka yi gangami suka shigo layi kuma ku yi kabbara kowa ya ɗauki abin da Allah ya bashi bai yiwuwa a zauna haka domin babu dalilin da zai sa kai ka sare ma wani hannu kai a bakka da hannunka idan har za a kai su wurin 'yan sanda in ya sare ma wani hannu shi ma ku cire masa kafaɗa sannan ku danka shi zuwa wani 'yan sanda idan sun kashe wani su ma ku ɗauki rayukansu sannan ku baiwa 'yan sanda wakin. bai yiwuwa a zauna haka bai yiwuwa a zauna saboda irin waɗannan ina iya tunawa 1983 84 85 86 87 an yi irin waɗannan abubuwa da rana tsaka sai mutane su zo wai su yan sara suka yarinya su zo su yi mata su tafi da ita babu wanda ya isa yi magana zan iya tunawa a 89 akwai mutumin da yake bada labari wai ya zo zan yana wucewa sun ma wata yarinya kawanya suna son su je su yi mata fade sai ɗaya daga cikin su yake cewa ga wani nan idan yayi magana ka daba masa wuka sai yake cewa a a a ni ba magana zan yi ba wucewa zan yi to abin da nake so nuna irin waɗannan abubuwa irinsu ne suka faru a shekarun baya yaro za a sa ya shiga gidan mahaifinsa ya ɗauko wa mahaifinsa dukiya ko ya kawo kaza sannan su ce in baka yi kaza ba sai mun maka kaza sai mun ma kaza mutane kowa ya ja bakinsa ya shiru wai da sunan tsoro idan mutum ya ce kar a zauna lafiya kai ba ka da dalilin da zai sa ka ce a zauna lafiya babu dalili in ya ce kar a zauna lafiya ban ga dalilin da zai sa kai ka ce a zauna lafiya ba idan yadda alkur'ani ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama wa tarjuna min Allah ma in kuna jin radadi su ma suna jin radadin in tsoro kake ka mutu shi ma yana tsoron ya mutu idan da za a harba bindiga yanzu shi da yake tsara mutane sai zai kai riga cikin kai kana kawo to babu dalilin da zai sa mutane a koma kowa a a'a wai makami ya dauka kai ma ba za ka rasa shi a gida ba sara zai yi kai ma sa ah, to kai ma da annabi sallallahu duk mutumin man qutila duna malihi wa irdihi fa huwa shay idan suka taso ma aka kashe ka sakamakon kare mutuncinka da kuma dukiyarka kai kai shahada to tsoron me kake ji to bai yiwuwa al'amarin a zauna kuma duk idan ka duba wannan al'amari duk inda muke da yawa tsakanin rigasa tudun wada sabon gari inda dai mu dinnan mu ne mu ne ake samu wani al'amari domin kira ga gwamnati dole a ɗauki kwakwaran mataki dole ne a ɗauki kwakwaran mataki don ɓanna a bar mutane suna ɓanna da tsiyataku a doron ƙasa ba zai yi ba misali kaga abin da ya faru a Kano abu ne wanda za a gode ma alƙalin wannan kotu kuma a gode ma wannan kotu kwanakin baya wasu yara sun fito wai da sunan maulidi amma dai ni na ce ba yan ɗariƙo bane ko da shehi Allah ya saka masa ya fito shi ma ya bar ya wanke kansa daga waɗannan mutane ya ce ba yan ɗariƙo bane waɗannan kafirai ne abinda ɗayan su yake cewa wai ba za su raga ma wani ba ko da manzon Allah Muhammad abinda ce sallallahu in Muhammadu zai taso daga kabarinsa ba za su raga mishi ba suna iya mai da shi ba wani wanda ke gaban su in ba su ba to ni na ji daɗi da yake malaman ɗariƙu sun fito sun yi bayani domin galibi in ka ji masu irin waɗannan maganganun wato 'yan shi'a ne amma sai su shige rigar ɗariƙa kuma abin mamaki sai kaga sun samu wuri an ba su dama to waɗannan mutane su tara an samu kotun da ta yanke musu hukuncin kisa kuma ma dalla da wannan alƙali Allah ya masa albarka sannan kuma ina kira duk wani ɗan rajin kare 'yancin bil'adama da zai fito ya yi magana to mu buɗa tun daga kan mimbarori da makarantu a ta masa jafa'i sai mun tabbata Allah ya lalata shi don kana iya ji yanzu wani ya fito hakan nan da babban kai kamar uwar gara da ɗan ugu kamar mai kamun biri ya ce maka wai shi ɗan rajin kara yancin bil'adama ba haka suke ba a shekaran jiya a Amerika, an yanke ma wani yaro hukuncin kisa kuma duk wanda suka yanke ma hukuncin kisa ba ɗagawa. ɗan shekara 21 menene laifinsa wai ya dasa bom a lokacin da ake gudun ya da kanin wani ka yara ko ko mutum uku suka mutu aka tattaru aka ce to shikenan babu hukuncin da ya cancance ka illa kai ma ka ɗanɗani irin abin da suka ɗanɗana an yanke masa hukuncin kisa kuma za a zartar ba kuma wanda zai magana to manzon Allah shine za a zaga su sallama ne zai magana mu mu za bakin mu shu dan haka duk mutumin da ya fito yayi magana yace ai wai kada ayi kaza ku ɗauko mana sunansa za mu dinga masa kunuti kuma makarantu za mu dinga yaƙawa sai mun tabbata Allah ya lalata shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kaman kowa bane ba irin kowa bane bai yiwuwa a taba martabarsa mutane su ja baki su shi ba zai yiwu ba don haka Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a cikin ƙasa bayan an gyara ta wad'uhu khawfan wa tama'a ku kira Allah kuna masu tsoro sannan kuna masu kwaɗai a don haka don mutumin da ya ce maka wai shi yana bautan Allah ne wai ba dan tsoron wuta ba ba dan aljanna ba wannan ya ta ƙur'ani kuma ba gaskiya yake faɗa ba saboda ayoyi da yawa Allah subhanahu wataala ya mana bayanin cikin sifofin wasu bayin Allah ya ce ta jafa junubuhum anil madaji me suke yi ya yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna kiran mahalicin suna masu tsoro sannan kuma suna masu kwaɗayin abin da ke wurin Allah subhanahu wataala to in ko su da suka gabace ka sun fi ka matsayi a wurin Allah subhanahu wataala ga irin yadda suke yi kai don me zaka ce wai kana bautan Allah ba dan wuta ba dan aljanna ba muna fahimta sannan Allah subhanahu ta'ala ya siffanta mana wani mutum mai tsayuwa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah yana jin tsoron lahira wa yarju rahmata rabbi yana kuma kwaɗayin rahamar ubangijinsa daidai suke da wanda ba haka yake ba ba daidai suke ba qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun to sai a samu a'a wani mutum ya ce maka a'a wai shi yana bautan Allah ne shi ba dan wuta ba ba dan aljanna ba a bari buga maka misali na hankali kai ne kana neman aure kuma aka ce an baka har ma aka aura ma wannan tsawon dare da kake zuwa ka karar zaka sake zuwa kai ba ku fahimce ni ba ba kai ne kana neman aure kuma aka ce an baka auren har ma an aura ma amarya ta zo ɗakin ka to sai in tambaye ka yanzu gabanin a baka baka zuwa hira ko kana zuwa to yanzu wannan hirar da kake zuwa ka sha sanyi ka bata lokaci za ka koko ka ta yanke me yasa ta yanke to saboda buri ya cika to shi to yanzu inda za a ce an baka aljanna zaka da sauran sallah me yasa to ashe fafutukar da kake saboda neman menene to sai wani ya ce maka a wai shi yana bautan Allah ba da wuta ba za aljanna ba hankali zai dauke wannan magana ga annabin Allah Yahya fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya annabin Allah Zakariya fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba suna kiran Allah cikin tsoro suna kiran Allah cikin kwadai to waye sai kuma yace a'a shi yana bautan Allah ne haka kawai ba dan wuta ba dan aljanna ba ya tabbata a cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada wani mutum daga cikin ku ya kuskura ya mutu ransa ya bar jikinsa face yana kyautata tsammani da Allah subhanahu ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga ma wani matashi matashin yana ciwo na ajali annabi ya ce kaifa tajido yaya kake jin ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam matashin nan ya ce na wayi gari ina jin tsorar azaban Allah subhanahu wa ta'ala ina kuma kwaɗayin rahamarsa subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce irin waɗannan sifofi guda biyu tsoro da kwaɗayi ba za su haɗu ba a ran bawa mumini a irin halin da kake ciki na mutuwa ce Allah subhanahu wa ta'ala masa to sai kuma ka ce a kai kana bautan Allah ne ba dan wuta ba ba dan aljanna ba wannan hankali zai dauke wannan magana wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lallai rahmar Allah subhanahu wa ta'ala a kusa take da masu kyauta ta yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da ya tabbata cikin sahih an tambaye shi mal ihsan menene kyautatawa yace an ta'budallaha ka annaka tara ka bauci Allah kamar kai kana ganin sa subhanahu wa ta'ala fa in lam takun tara fa innahu yara in kai ka kasance baka ganin sa to shi Allah subhanahu wataala yana ganin ka wannan shine ake ce kyautatawa kuma dama matakai ne guda uku al-islamu shine farko sannan al-imanu shine na biyu to ihsani in ka taka wannan ka riga ka taka magariyar tukewa babu sauran wani matsayi a cikin musulunci da ya wuce wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw wallazina hum muhsinun lallai Allah yana tare da masu jin tsoronsa da taimakonsa yana tare da masu kyautata aiki da taimakonsa subhanahu wataala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lallai rahmar Allah subhanahu wataala tana tare tana kusa da masu kyautata aiki idan muka koma cikin nahau anan arrahmatu mu'annas ne ko muzakka mace ce ko namiji mace ce to ƙa'idar larabci an ce alkhabaru sabiqul muftada wato khabari yana daidai da mubtada bi ma'ana idan khabar ya kasa in ya kasance mace ce la shakka wato khabarin ma sai ya kasance mace ce to amma Allah subhanahu ta'ala anan bai ce inna rahmatallahi qaribatun min almuhsinin sai ce inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin misali kama a Hausance Za ka ce fatima ko ko khadija Za ka ce khadija ya zo ko ko ta zo ta zo me yasa za ka ce ta zo to amma idan ce misali ahmad ka ce ya zo ne ko ko ta zo ya zo me yasa saboda ne? to haka kuma larabci A nan an ce inna rahmatallah lalle rahmar Allah tana kusa da waɗanda suke kyautata aiki da kamata yayi in zamu bi ka'idar larabci mu ce qaribatu min al-muhsinin amma sai ba a ce haka ba sai malamai suka ce akwai dalilai biyu zuwa uku dalili na farko wato abin nan qaribun ala wazni fa'il ma'auni ne wanda ya stawi fihi al-muzakkar wal mu'annas mata da maza suna daidai a cikin sa zaka ce hadha rajulun qatil wa hadhihi imra'atun qatil wannan mutum ne da aka kashe wannan mata ce da aka kashe ma'auni ne wanda namiji da mace wato suna daidai a ciki don haka shi sa aka ce inna rahmatallahi qaribun ba ce qariba ba ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu suka ce a'a abinda yasa saboda an jingina wato rahma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to tunda aka jingina shi zuwa ga Allah don haka sai ya zanto qaribun shi kuma sai yana shi wannan tazkirin na sunan Allah subhanahu wata'ala tunda kaga rahma mace ce Allah wato suna ne a sunance za mu ce muzakkar ne an yi idafansa don haka tunda an yi idafa to ba za a ce qaribatun ba sai a ce a'a qaribun saboda yayi kusa da ismul jalala subhanahu wataala wannan ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na uku suka ce a'a arrahmatu. wato bi ma'anar rahim Arrahmatu bi ma'anar rahim Arrahim kuma wato kaga muzakkar ne ba muannas ba don haka kamar kana da zaɓi ka ce inna rahmatallahi kamar ka ce ne inna rahima ko ko inna rahimallahi qaribun minal muhsinin ra'ayi na uku kenan ra'ayi na hudu suka ce a'a larabawa suna da salo irin na magana wato suna da uslubi da suke yi uslubin shine idan ya zama na cewa wanda kake magana da shi yana da kusanci da kai kusanci na jini yana da kusanci da kai kusanci na jini an fahimta to ta'u za ta shiga ciki misali kamar ka ce Khadija tu karibati khadija kusanci ya ce idan akwai kusanci na jini shine wato ƙurbun nisba ko qurbun nasab amma idan ya zanto kusancin akwai tazara ƙurbun masafa to kana da zaɓi kana yi cewa qaribun kana iya cewa qaribatun kamar misali kace daruhu gidansa qaribun min dari ko kuma qaribatun min dari me yasa zaka faɗi haka saboda kusancin ba na jini bane kusanci ne na zango koko na tazara ina fata muna fahimta to wannan a takaice shine abinda malamai suka ambato dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala yace ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin bai ce inna rahmatallahi qaribatun minal muhsinina ba sannan a ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin girman rahamarsa wa rahmati wasi'at kulla shay rahmata ta yalwaci dukkanin komai da kowa فسأكتبها للذين zaka ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا yuminun daga nan sai muka samu wani far'i na mas'ala shin addu'an nan idan za a yi du'uhu khawfan ma tama'a ku roki Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu jin tsoro kuna masu kwaɗayi, addu'an nan idan za a yi za a daga hannu ne ko ko a'a ba za a daga ba Sa'id ibn Jubay da sauran wasu tsiraru daga cikin malamai radiyallahu anhum suka ce mu mun kyamaci a daga hannu a lokacin addu'a amma ya tabbata a cikin Bukhari rahmatullahi alaihi idan ka duba kitabu da'awa babu raf'il ayadi fi du'a koko aidi fi du'a zaka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga hannunsa idan ka koma cikin muslim rahmatullahi alaihi zaka samu a cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga hannunsa a lokacin addu'a kenan muna iya fahimta idan mutum zai roki Allah subhanahu wa ta'ala abu mafi soyuwa zai ɗaga hannunsa kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi amma kuma akwai inda ba daga hannu lokacin addu'a misali kamar idan imam yana kan mimbari ba daga hannunsu yake ba sai fa in ya zo roki Allah ne subhanahu ta'ala saukar ruwa to wannan ya tabbata salatu listisqa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance na daga hannunsa amma akan mimbari da yawa zaka samu wasu limamai suka daga hannu haka ba daga hannu sai dai ai nuni da manuniya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance kan yi nuni ne da manuniya yace Allahumma kaza Allahumma kaza matukar yana ina matukar yana kan mimbari sannan kuma daga nan muke iya samun matsala shin ya halatta idan mutum ya ida na abin nan sallan farilla kamar yadda muke yi ya daga hannunsa ya addu'a wannan ba a yi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alai yace babu wanda zai wannan ma sai sakarewawa muna fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kasance yana daga hannunsa ba bayan sallan farilla da nufin addu'a ba domin addu'ar da ake anan du'a'ul ibada ce ba du'a'ul mas'ala ba domin abubuwa ne guda biyu akwai du'a'ul ibada addu'a ta ibada ita ce wacce yadda ta zo haka za ka yi ta akwai du'a'ul mas'ala addu'a ta roƙo Allah yi min kaza kare ni kaza ban kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya nuna mana irin addu'o'in da ake don haka baka bukatan ka daga hannu bayan sallar farilla amma bayan nafila in kayi zaka roki Allah wannan babu laifi kana ya daga hannunka ina fata mun fahimta domin da yawa mu ba mu sani ba ce maka yi addu'a nake daga hannu har ma in ya daga ya shafa ibnu taymiya ce ba wanda zai wannan sai sakare muna ko fahimta jama'a a don haka kenan akwai inda ake daga hannu lokacin addu'a sannan kuma akwai inda ba daga kuma akwai inda ake shafawa akwai inda ba a shafawa kwata kwata duk hadisan da suka zo akan shafan fiska lokacin addu'a hadisai ne waɗanda ba su inganta ba muna fahimta duk hadisin da za a ce maka a shafi fiska lokacin addu'a ba su inganta ba amma kuma akwai yadda inda ya halitta wato ya halatta a shafi fiska din shine a lokacin idan za ka yi bacci idan ka karanta falakin ka uku ka karanci nasin ka uku ka karanci ikhlasin ka uku mun samu guda nawa kenan tara uku uku so uku zai bamu nawa tara to sai ka shafa lokacin bacci sai ka shafe dukkanin jikinka gaba daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan wurin ya tabbata yana yi yaranka ma kana iya musu wannan aiki mun fahimta amma wurin da ba wannan ba to in dai ka shafa baka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ko hadisin ka gansa to bai inganta ba don galibi abin da ke damun mu misali ba mu da rariya ta tankade da rairaya da zara an ce maka annabi ne ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam maimakon ka sa rariya ka sa tabarau ka duba ka yi hange ka tace ka ji mai malamai suka faɗa to sai ka ga an shiga wani babi daban irin wannan naji wani malami yana kafa hujja da wani hadisi mawdu'i wanda bai da asali hadisin abin da yake cewa wai wani mutum ya zo ya yabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai annabi saboda jin dadin yabon ayyadan billah wai annabi sai da ya taka ya rausaya har sai da abayarsa ta bai kuma a gidan rediyo a faɗi wannan magana ai maganar nan tana da girma sosai to kamata ya da kai ba ka da ilimin hadisi sai ka bincika hadisin nan maudu'i ne gaba ɗaya na sha buga muku misali na ce kai ne misali a zo a ce maka kai an hada wani irin fati fatin ya hadu wallahi hadda limamin bypass mun ganshi a wurin ni yabo ne gare ni koko tawaya to in tawaya ce ga liman ordinarily yaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam muna fahimta a ce an ga liman a wurin da bai dace a gan shi ba an gansa ba na jin yabo ne ga wannan limamin ko ba ma na bypass ba ko na ina ne to bari a ce annabi su sallam wai kuma a ce wai har ya rausa ya saboda jin daɗin an yabe sa ya zama da cewa har a sa ta faɗi iyazan billah shin akwai wani yabo da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so fiye da wanda Allah yayi Allah fa ya masa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wama wama yantiqu anil sannan yake cewa in huwa illa wahyun allamahu shadidul ma kazaba al-fuadu can gaba wa ma afatumarunahu ala alama yara ya kare ce wa innaka la'ala khuluqin azim duk wata ɗabi'a da ake nema annabi kai kasha ya kuma kare ya ce duk wani annabi shi yana yi ne don Allah ya yadda amma kai Allah yana maka ne don kai ka yadda ayoyi da yawa mun shi waɗannan bayani qad nara kalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan za mu karkatar da kai sai ka yadda don Allah yana maka da idan rashin ka yake sai ka yadda. sannan can yake wadduha wallahi idza saja ma wadda'aka rabbuka wama wala al-akhiratu khairul laka wala sawfa yu'tika rabbuka Allah zai baka har sai ka yadda. to akwai abin da yafi wannan yaban sai kuma a ce mutum iri na bai dauda wai saboda ya yabe shi wai dinga rawa ya zan billah muna fahimta wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a cikin ƙasa bayan an gyara ta da imani wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah kuna masu jin tsoro kuna masu kwadayi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle rahmar Allah subhanahu ta'ala tana kusa da masu kyautata aiki waɗanda suke yi bautan Allah kamar suna ganin sa to an ce da ni lokaci yayi insha Allah za mu dasa aya anan kuma akwai tambayoyi masu tarin yawa amma yadda nace za a yi haƙuri waɗanda suka samu insha Allah su ne za mu karanta ah, kuma muna nan muna tafi ɗaya bayan ɗaya waɗannan sun jima ina ga to na masallacin sultan dallaba masu ciwon ido na aiki ana dudu masu kullum yi maza ko mata na daga tabbas zuwa karfe kofar gabas na masallacin sultan dallaba to akwai sanarwa naira to to a saurara jama'a akwai sanarwa da aka ce a sanar da 'yan uwa musulmi a asibitin sultan bello babban masallaci na nan da ke unguwan sarki an ce ana duba masu laluran idanu yau ana yin na maza gobe a yi na mata karfe 8 zuwa karfe 4 har ƙarshen ramadan insha Allah a kofar gabas ne ko ta yamma gabas da masallaci don haka wanda yake da laluran ciwon idanu sai ya je insha Allah a bincika sannan akwai wani bawan Allah ya kawo naira ɗari biyu ya ce a sa asusun marayu yana neman addu'a to bukatan mu da taka Allah ya biya mana gaba ɗaya to akwai tambayoyi a gurguje kamar haka wannan ya ce Allah ya kara wa malam lafiya amin malam akwai wani nafsi ko hadisi ko maganganun malamai wanda yake nuni akan hakikanin gari ko kuma ƙasar da annabi adam eh, da matarsa hawa'u suka sauka a lokacin da suka sakko daga aljanna zuwa duniya daga ƙarshe mala ina neman aikin soja don Allah a taya ni da addu'a to Allah subhanahu wata'ala da kai da irin ka Allah ya sa ku dace ya cika muku burin ku to babu wani nafsi sahihi wato sarihi salimi wanda ya nuna cewa ga ƙasar da annabi Adam suka sauka ibnu kathir rahmatullahi alai ya yi maganganu da yawa a kai ya ce akwai maganganu sama da arba'in kan wannan magana amma duk makomar magana tana komawa ne zuwa ga isra'iliyat don haka a takaice babu wani nafsi sahihi da ya inganta mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya kara ma da lafiya ne Malam tambaya ta ita ce mutum ne yana yin tilawar alqur'ani sai ya zo wurin da aka yi sujjada amma sai ya wuce bai yi ba kuma yana sane malam menene hukuncinsa a sha ruwa lafiya to ya tabbata wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna wa mutane yadda ake yin sujjada aka samu su ayoyi ana kiranta ana kiran su ayatu sajda lokacin Umar dan Khattab radiyallahu an ya karanta wannan aya sai mutane suka yi yunkuri za su yi sujjada Umar sai ya ce ala raslikum ku bi a hankali ba a wajabta mana yin wannan sujjada ba kenan da wannan muna iya fahimta yin sujjadan ba farilla bane amma kuma a yi ta shine yafi wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi malam don Allah ya halatta mutum ya yi nafila a lokacin da liman yake hudu ba ran juma'a ya halatta yayi domin hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima wani mutum ya shigo cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana khutba annabi ya tambaye sa kai nafila yace a'a yace tashi kai don haka da wannan muke kafa hujja da cewa ya halatta amma imamu malik rahmatullahi alai shi ya tafi akan cewa bai halatta ba amma hujjarsa ba ta da karfi da annabi ya sa yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayar ta gaba yace assalamu alaikum malam mutum ne hakorin shi ya karye to ya halatta ya je a cike mai wurin kamar yadda ake yi a asibiti babu laifi mai muktasar Allah ya ji kansa da gafara ya ce babu laifi koda da zinari ne ana iya yi wato ma'ana a cike wurin ko da zinari ko kuma a shafe shi wannan babu laifi Allah lalura ce ba wai dan kwalliya ba to wannan mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta anan shine malam mutum ne yana azumi sai ya kwanta barci sai ya mafarki har mai zuba ya zuban masa to malam ya azumin sa babu abin da ya shafi azumin sa wannan sau da yawa mun ansa irin waɗannan tambayoyi don ya tabbata a cikin sahih hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance kan wayi gari alhali yana da janaba a jikinsa kuma yana azumi wannan ya ce assalamu alaikum don Allah mala ina son ƙarin bayani akan abin da wasu ke cewa idan mutum ya shiga wuta zai fita kowane irin laifi ne yayi idan dai aya bata ce khalidina fiha ba to akwai mutanen da za su shiga wuta amma kuma za su samu ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mutumin da akwai daidai da miskala zarrafin daidai da ƙwayar komayya na girman kai a cikin ransa ba zai shiga aljanna ba sannan don mutumin da akwai daidai da ƙwayar komayya wato zarra kenan na imani a cikin zuciyarsa to shi ma ba zai dawo a cikin wuta ba ina fata an fahimta don mutumin da akwai daidai da kwayar zarra na imani a cikin zuciyarsa to wannan ba zai dawo a cikin wuta ba sannan kuma duk mutumin da akwai daidai da kwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa wannan ba zai shiga aljanna ba to mu abin da muke addu'a ma muke roƙon Allah Allah ya haramta mana shiga wuta eh, domin ba a son ma a ce an shigan an fito domin dan wannan lokacin da za a shigan babu daɗi babu kyau eh, don haka muna fata Allah subhanahu ta'ala ya yi mana tsari to wannan yayo tambaya rubutu mai tsawo abin da yake cewa wai ya haɗu da wani ne sai yake magana sai ya kira malaminsa a ƙarshe yana cewa malamin wai malam mun gafara malam ina neman gafaranka to abinda zai faru dai mutane suka taru suka dinga dukan wannan mutum har suka yi masa rauni to abinda yake tambaya shin malam ni ina da laifi kasantuwan ni ne na kira mutane na ce ga abin da yake faɗa to idan mutum aka je ya kuskure wato babarinsa ake kan kuskure ba za a yi ƙoƙarin nuna masa hanya daidaitacciya a nuna masa hanya daidaitacciya ba wai a da kesa ba domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan ya faru da wani mutum mutum ya zo ya ce ka bani kuɗi fa innal mala laysa mala kuɗin ba naka bane ba na iyayenka ba annabi ya ce ku shayar da shi nono aka basa Yace ka ƙara mun annabi ya ƙara masa alaihi salatu wasalam yace ku bashi abinci aka bashi annabi ya ce kan musulunta ya ce ba zan musulunta ba ya tashi ya kama hanya ya tafiyarsa mutane suka yi nufin dukansa annabi ce a ku rabu da shi bayan ya tafi sai dawo da kansa sai ce to yanzu na zo in shaida kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam annabi ce to me yasa a farko mun baka mun kara ma mun nemi ka musulunta baka musulunta ba yace to na ji tsoro ne kada a ce na shiga musulunci dan tsoro sai annabi ce to kun ga misali na da ku da na baku da wannan mutum da kun kashe shi kuma da ya tafi wuta amma da na hana ku dukan za kun ga yanzu Allah ya dawo mana da shi musulunci ya samu karuwa eh, don haka ba wai dukan shi za a yi abin nan ba za a ta masa bayani kuma a taya su da addu'a har Allah subhanahu wataala ya sa ya gane wannan ma yayi bayani mai tsawo tambaya ta karshe abin da yake cewa mutum ne ne mai shi da liwati da ya nemi shi liwati sai ya ki mutumin sai ya matsa Shi shikenan shi wannan sai ya kudurta cewa to a zo a yi liwati amma ya sagala lauka da ya zo wancan ya tasan masa sai ya yanke masa azzakari har saboda yanke azzakarin nan ya sanadin mutuwarsa wai saboda ya haka dan a huta malam ina da laifi lallai lallai lallai baka kyauta ba har gara ka ce ba za ka yi ba da kai masa rahani amma kuma kashe shi da kai sababi za ka yi azumi sittin domin wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala muna fata abin da muka karanta daidai Allah ya bamu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana jama'a yau rana ce fa da ake neman taimako a ku taimaka don girman Allah don abin kullum ga azumi rahama tana kusanto mu amma kullum baya muke yi da farko mun yi kokari an tara dubu goma da ɗari ɗaya to amma yanzu abin ma bai iya faɗo kullum baya ake jama'a ku taimaka don girman Allah babu wanda za a je a koka ma idan ba ku ba mutum hamsin ne kawai muke nema a tara dubu hamsin kawai domin da'awa ta ci gaba don haka wanda yake da shi ya duba girman Allah ya duba son annabi sallam ya bada ko da an yi addu'a kada ya sulale kamar maciji ya nemi inda zai bada kuɗin na ya baya abin da muka karanta dare Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda za mu iya Allah ka huwace mana waɗanda ba su na matsuguni Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yama yawa Allah ka huwace musu yadda za su biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa Allah ka ba su waɗanda suke neman auratayya cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kinin na gari Allah ka raya mu da imani Allah ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai waɗanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci na musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai wannan fitina da take faruwa a wannan ƙasa Allah ka mana maganinta shugabannin nan namu tun daga matakan abin nan dattawa yan majalisar dattawa da kuma ainihin wakilai da gwamnoni da shugabanni Allah ka taya masu Allah ubangiji duk wanda zai zame musu matsala a wannan gwamnati Allah kai maganin sa don mutumin da rayuwarsa babu alkhairi ga musulunci da musulmai Allah ubangiji kai mana maganinsa. sa wanda ya fitine mu idan zai shiryu Allah ka shirye sa idan ba zai shiryu ba Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa wanda yake tunanin ya fi ƙarfin mu Allah kai kafi shi Allah ubangiji karka bashi abin da yake so da mu Allah ubangiji ka hana shi abin da yake nufi da mu sannan kuma ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk